Assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a barkan ku da zuwa kan wannan channel namu. muna muku maraba da zuwa. yau zan bayani yadda ake rajista na Discord. kwanan nan Remitano sun fito da wani tsari ko wani group so kan Discord inda ake bayanai akan shi muhimmancin Remitano da kuma abun da ya shafi launching. kuma ana bukata kowa ya yi rijista da discord ya shiga saboda ya samu nan bayanan masu muhimmanci sosai to da yawan ba san yadda za a yi rijista da discord ba yanzu za mu yi bayani yadda ake yi da shi to kafin nan da Allah muna neman ku yi mana subscribing ku yi mana liking kuma ku yi mana sharing to da farko mutum ya zai samu link za mu aje muku link a description din insha Allah to ga link na nan? Ah, sai mutum ya taba link din kamar haka yawa to dama mun riga mun tura shi discord app din a kan wayar so idan mutum ba shi da shi in ya taba shi zai iya kai shi zuwa play store inda zai download insa yawa direct yanzu zan bude discord din da shi yana buduwa yawa ga ga link na shi group na remitano amma yanzu za mu yi rajista ne akan wannan rajista za a je to za mu taba rijista kamar haka to abun na gaba abun da mutum zai yi nan zai shiga da lambar waya sane? yanzu za mu shiga da lambar waya mu nan yawwa ba mun shiga da lambar waya mu kawai mutum zai taba nan next sai mu je gaba yawwa ya zo nan abun da ake bukata nan akwai a capture da zaka zaka yi verify yanzu zaka taba verify a nan so verify mode yana buduwa akwai a hotunan da za a kawo akwai bayanan da za a ce kuma abin da za ka yi wa za ka kawo hotuna ne ka zaɓi irin wa'annan hotunan yawa yanzu ga shi nan abin da aka ce please click each email containing a fish underwater za mu gani akwai hotunan kifai da yawa amma wanda yake kan ruwa yake bukata to su zaka taba to misali za mu taba wannan saboda yana kan ruwa ne za mu sake taba wannan na gani yana kan ruwa sai kuma shi wannan guda uku to bari mu yi next sai mu bayan mun gama su mutum zai taba next shi nan wannan next din zai mu taba shi sai mun zaɓe shi daidai da zai buɗu in bai zaɓe daidai ba ba zai buɗu ba yawa kaga bai yi ba yanzu za mu sake dubawa wani da wani hoton yake kifi yake kan ruwa yawa to bari mu zabi wannan sai wannan kuma mu wannan to ah, sai mu zabi wannan mu gani sai ka verify sai mu ya taɓa verify yanzu ta jira yawa mun zaba daidai kenan yanzu yana buduwa to yanzu akwai a kod da aka tura a kan line da muka saka yawa ba shi ya zo saman kofi yawa ya zo sai ka shiga da kuɗin bayan ka kofa sai ka shiga da kuɗin a ga lambobin nan guda shida box box guda shiga to nan zaka shiga da saman paste yawa kawai cika kawai zai ji gaba ne yanzu abun da ake bukata zaka shiga da sunanka da username username kuma ba wai dole sai ka shiga da asali sunanka ba ko suna na gayi haka yawa mun san username to nan mun shigar sai mu shiga mun creating password ana yawa to yanzu ba za mu shigar yawa to yanzu mun gama shigar da sunaye abu na gaba shine za mu je next sai mutum ya sake taba wannan next sai mu je next yawa nan abin da ake bukata mutum zai taba kan nan a nan din nan za ka yi creating date of birth za ka shiga da kwanan shekarunka na haihuwa yawa yanzu ga sunan sun budu yanzu za ka zaɓa a nan za ka zaɓa shekara nan kuma a kwanan wata nan kuma watan da aka haife ka yawa nan mutum duka zai shiga da su to bayan shigar sai ka yi don so bari mu je mu shiga da wannan ah, ina gani ba dole ba ne mutum sai ya shiga da ya zaɓi asali daidai a kwanan watansa in ka gama kawai sai ka yi don sai ka yi haka yawwa to bayan ka yi gama sai ka sake taɓa wannan create account create account yawa za mu create an account shikenan yanzu za mu jira yana buɗuwa kusan yanzu kusan mun gama yauwa sai yi saving ba yauwa to yanzu abin da yake bukata sai mutum ya zo an ce fine friends in kana so saka yi wannan get started sai ka taba wannan get started sai ka yi allowed na farkon nan yauwa ga sunan nan ma mutum kana iya ka canja shi wannan your name sunanka so za mu canja shi wannan ba saboda wannan ba shine asali sunan ba za mu canja shi haka yawwa sai mu saka haka to shikenan abin da abu na gaba sai mutum zai sa next zaka je next kenan nan mun sa asali suna ne ɗazu na can kuma username muka sa nan kuma asalin suna mutum zai saka yauwa to yanzu a ce wayanan wayanda suke akan ah, kan ah, ga suna da wanda aka kawo maka kawai abin da zaka yi kawai shine zaka yi next yawwa an kawo maka sunan mutane ko abokanai zaka iya adin nasu sai ka je next kawai shikenan yanzu in ka zo nan ga invitation da aka tura maka na ɗazu shi link da aka saka kawai shi ka zai ka yi accepting invite in ka accepting invite shikenan ka kusan ka zo sai ka suka yi joining abinda ake bukata a nan an ce fine study group wannan kana iya ka fani kuma kana iya ka shirya kuma baka so kawai ka je ka danna wannan gurin zai wuce ka za ka wuce kawai shikenan shikenan nan mun riga mun bude mun shigo a group na remitano ga abubuwan da suke ciki yawa ga abubuwan da ke a cikin group din shikenan an gama to nan ne kana iya ka bayani ka gai da yan uwa kuma ko kuma kana iya ka bi chatting da aka yi ka fahimci me yake tafiya yauwa to mu muna godiya da kallon mu sai kun sake jin mu mun gode assalamu alaikum warahmatullah